يغشى nasa هذا azabun Alim? azabar ko hayaƙin zai game mutanenka kuma za a ce da su wannan azabar da ta same ku azaba ce mai ciwo